Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan la'asariya na yau talata 27 ga watan Yuli na shekarar 2021. Baba Yakubu makeri ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanun labarai. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta ce wa kamfanonin sarrafa magungunan Pfizer da Moderna su ƙara yawan 'yan makaranta cikin gwajin rigakafin allurar da suke gudanarwa. Kungiyar tarayyar Turai a yau talata ta jaddada buƙatar ta na kiyaye demokaradiyya da kuma kwanciyar hankali a Tunisia biyo bayan dakatar da majalisar dokoki da kuma korar firaminista daga shugaban kasar kai sa'id ya yi kungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi rundunar sojin Isra'ila a yau talata da kai harar-hare da za a iya dauka a matsayin laifukan yaki. Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mutane arba'in sun mutu da cutar COVID-19 a cikin makonni goma a kasar Ghana. wanda ake kyauta zaton sabon nau'in cutar ta delta ce ta haddasa shugaban kasa ya fito ya yi bayani mun yadda tunda kwararru sun faɗi cewa akwai cutar nan to jama'a mu kiyaye Allah kiyaye mu Allah kare mu a Najeriya kuma ma'aikatan kiwon lafiya na bayyana fargaba a kan mummunan illar da cutar delta ka iya yi a kasar idan mutane ba su biyo wa dokokin kariya ba ita wannan tana da saukin yaduwa fiye da sauran corona da aka sani idan a corona da aka bayan haka jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta buƙaci shugaba muhammadu buhari da ya daina mai da fadar gwamnati wani dandalin mika wa bijirarrun 'yan siyasa tuta in ji gwamna aminu tambuwal muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta ce wa kamfanonin sarrafa magungunan Pfizer da Moderna su ƙara yawan 'yan makaranta cikin gwajin rigakafin allurar da suke gudanarwa domin ganin ko allurar za ta yi tasiri ga 'yan ƙasa da shekara sha biyu. kamfanonin biyu da suke samar da rigakafin suna gudanar da gwajin rigakafin akan yara tsakanin shekara biyar zuwa sha ɗaya da haihuwa domin a ba su damar ganin ko za su samu kumburin zuciya da aka gano 'yan ƙasa da shekara talatin suka samu bayan da suka karɓi allurar. Yanayin dai ya haɗa da kumburin jujiyoyin zuciya da kuma kumburi a kewayen zuciyar. Wannan buƙatar za ta iya janyo jinkiri wajen amincewa da yi wa yara masu waɗannan shekarun rigakafin. Madena wadda ta shigar da kusan yara dubu bakwai cikin matakin farko na gwajin ta ce suna tattaunawa a kan batun amincewa daga FDA. Pfizer a nata bangaren ta ce shigar da yara kusan dubu hudu da dari biyar 'yan tsakanin wata shida zuwa shekara sha biyu da haihuwa. Ta kara da cewa suna sa ran sakamako daga waɗannan rukunin shekaru biyar zuwa sha ɗaya a cikin watan Satumba. sai kuma 'yan rukunin shekara biyu zuwa biyar ya biyo baya. A jiya Litinin dai gwamnatin Biden ta ce za ta ci gaba da aiwatar da dukka dokokin da ake da su a halin yanzu na takaita shiga Amurka sakamakon ƙara hauhawar nau'in Delta ta COVID-19. Dokar dai a kan ƙasashen Turai da kuma wasu ƙasashen da suka hada da China. An kafa ta ne tun farkon fara annobar a cikin watan Janairun 2020. An gano nau'in Delta a ƙasashe fiye da 90 kuma ya hada da kashi 80 cikin 100 na sabuwar COVID-19 mai saurin yaduwa. A yau Talata aka yanke hukunci kan mutum na farko a ƙarƙashin dokar tsaron ƙasa ta Hong Kong da aka same shi da laifin ta'addanci da kuma ziga neman ɓallewa a wata shari'a mai cike da tarihi wanda za ta yi tasiri da dadewa kan yadda dokar za ta sauya dokokin birni da aka saba da su. Ba a yi la'akari da tuhumar da ta shafi tukin ganganci da kuma mummunan raunatarwa ba. Babban kotun za ta saurari takaddama ne a ranar Talata sai kuma yanke hukunci zai biyo baya idan an tsayar da lokaci. Ana tuhumar tsohon mai aiki a gidan sayar da abinci Tong Ying Kit, ɗan shekara 24 da haihuwa, da tuka babur ɗinsa ya banka wa 'yan sanda masu kwantar da tarzoma yayin da yake dauke da tuta mai taken liberate hong kong juyin juya halinmu waɗanda masu gabatar da ƙara suka ce na neman ɓallewa ne hukuncin da ake tsammani wanda ya janyo fassarar wannan taken ya sanya sabuwar yin iyakar dokar 'yancin magana na tsohon mulkin mallakar birtaniya masu goyon bayan demokaradiyya da rukunin masu rajin kare haƙƙin bil'adama su ma sun soki wannan shawara hana belin tong da kuma ƙin amincewa da amfani da masu taimakawa alƙalin yanke hukunci wanda shine fasali na dokar ƙasar hong kong Ƙungiyar Tarayyar Tura a yau Talata ta jaddada ta na kiyaye demokaradiyya da kuma kwanciyar hankali a Tunisia biyo bayan dakatar da Majalisar Dokoki da kuma korar Firaminista da shugaban ƙasar Kais Said ya yi. Sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Anthony Blinken ya ce ya yi magana da Said ta wayar tarho kuma ya nuna mishi goyon baya ga demokuraɗiyyar ƙasar Tunisia. Matakin da Sa'id ya ɗauka ranar Lahadin da ta gabata ta biyo bayan rikicin siyasa na makonni a ƙasar wanda al'umman ta fuskanta kan yadda gwamnati take rikon sakainar kashi ga lamarin annobar COVID-19. To madalla kafin mu kawo muku sauran labarin da muke dauke da su. Bullar nau'in cutar coronavirus ta Delta a Ghana ta haifar da fargaba bayan da mutane 40 suka mutu kana kamuwa da cutar a cikin wuni ya kai 300 a wuni guda Ƙungiyar likitocin ƙasar ta baiwa gwamnati shawarar ɗaukar matakan gaggawa domin daƙile yaduwar cutar. Ga dai Ridwan Abbas da ƙarin bayani daga birnin Accra. da yake hira da 'yan jarida babban sakataren kungiyar dr justice yansin ya ce wurare da aka kafa domin kula da waɗanda sun ka kamu da cutar sun fara cika da jama'a da sun ka kamu da cutar ya ce asibitin koyarwa na kwallibu da wasu manyan asibitoci cikin ƙasar ba su da wurare da za su ajiye mutane da gwaji ya tabbatar da sun kamu da cutar tuni sama da mutane 40 sun karasa rayukansu ta wannan annobar tsakanin watanni da cutar ta sake bulla a cikin kasar shi ko babban likitan mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin kiwon lafiya dr anthony siyasar ya ce mai da hankali kan matakan kariya shine abu mafi muhimmanci. But the most important thing, either is a delta, either is alpha, either is gamma or anything, what is important is the safety protocols. Then also get a lot of people vaccinated as much as possible. abu mai muhimmanci shine ko da wani irin nau'i na cutar ne ke addaba wato ku delta ko alfa wa dokokin kariya shine mafita kana mu yi wa mutane allurar rigakafin da yake jawabi a ƙarshen mako akan hali da ƙasa ke ciki game da sake bullar cutar shugaban ƙasa na nadadan kwakufa da shi ma ya jaddada batun bin dokokin kariya da kuma batun rigakafi inda ya ce gwamnati na nan kan bakanta na yi wa 'yan gana miliyan 20 rigakafi ƙarshen shekarar sai dai ya kara da cewar gwamnati na duban yiwuwar samar da rigakafi na cikin gida. The global shortage of vaccines means that we must develop our capacity to produce our own vaccines domestically. Ya ce, ƙarancin rigakafi a duniya na nufin mu fara yin wani a gida kana mu rage dogara da rigakafi daga kasashen waje saboda ya kamata mu wadatar da kanmu ta wannan fanni a nan gaba. To, ko yaya talakawa sun ka samu wannan labari na sake barkewar annobar a karo na uku. ni ne abdul azizi abdul rahim so matakin da ɗauka ya yi so shi mutane ku yi hakuri eh, gwamnati mu yake so ya faɓa don kai ciwo kan don muka yi ciwo shi ya faɗi ni ne autan hadima fadama nan ankara ghana shugaban kasa ya fito ya yi bayani mun yadda tunda kwararru sun faɗi cewa akwai cutar nan to jama'a mu kiyaye allah kiyaye mu allah kare mu ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan abbas da wannan rahoton idan muka leƙa najeriya likitoci na bayyana fargaba bayan bullar cutar delta wadda ta yi barna a wasu ƙasashen duniya To sai dai na yi wa Dr. Sa'id Muhammad babban likita a asibitin gwamnati a birnin tarayya Abuja tambaya. Ko shin da gaske ne wannan cutar ta kulla a Najeriya? Shi wannan kan ko shakka an yi duk wato gwaje-gwajen da ya kamata a yi akan kis da aka kuma an tabbatar da cewar lalle lalle delta din nan ta shigo. To shi ne ma dalili da ya sa yanzu hukumomi suka karfafa testing da wajen da sauransu. wannan abin ya ba zama za a sha wahala a kansa. To menene shawarwarin da ku likitoci kuke ba gwamnati akan bullar wannan cutar? Wato matsalar da ake da shi a halin yanzu shine na daidai mutane ba su fahimci cewar wannan abin ta sha bamban da wanda aka saba ba. Tunda na ɗaya ita delta ba ta da alamomin da sauran corona da aka sani take da ita ce eh, abin nan ba ta nuna irin alamomin da suke nuna na ɗaya kenan sannan na biyu duk kes ɗin da za a samu ko kuma waɗanda aka samu za ka ga idan aka dau abin da muke cewa viral count wato a auna adadin virus ɗin a cikin jinin mutum ina ga yana haura yadda aka saba gani a corona hmm. kaga wato wannan ma wani abin sannan na biyu ita wannan tana da saukin yaduwa fiye da sauran corona da aka sani idan a korona da da aka sani in mutum ɗaya ya shigo cikin mutane goma zai iya ba akalla mutum biyu a cikin goma to ita wannan sai ta iya ba mutum hudu ma ko sama da haka taninka kenan taninka yawwa taninka to saboda haka wato abu ne wanda dole sai an wayar wa mutane kai a kansa don kowa ya zama yana da masaniya akan wannan sannan duk wato matakan da za a ɗauka fi tasiri To a kasashe da kamar irin su India inda aka fara gano bular wannan delta din an ga irin asarar rayuka da aka yi sakamakon bular cutar. To shin wani irin matakai kake gani ya kamata hukumomi su ɗauka a ƙasashenmu masu tasowa saboda kauce ma irin abin da aka ga ya faru a India da kuma Birtaniya? Eh to kusan ma cewa a halin yanzu wato an fara ɗaukan waɗannan matakan tunda idan masu kula sun kula za a ga cewar da sakwa-sakwa da aka dan fara yi a iyakokin da ake da su wato boda da airport da sauransu yanzu an sake jan damara wato na a ga cewar masu shigowa an rage wato mutanen da za a samu da positive ɗaya kenan sannan na biyu shine wato kamar yadda rike cewa wa mutane kai akan ya illar wannan abin nan sannan na uku wato a kula da dai wa'annan matakan da aka yi bayani a kansu na rigakafi a da kamar su wanke hannu sa safan hanci da wato nisantar juna da sauran da ire-iren su wato ya zama dai an dawo da wa'annan kada ta kai mu ga abin da ake cewa lockdown din nan wanda shi ne dama mutane aka fi tsoro. Eh, hakun da mutane a cikin gidaje. Na'am, kaga wannan zai zai zai tauye wa mutane sana'o'insu da sauransu da kuma dai asara kala-kala. ana kokari ne a guji wannan yasa gwara yi wannan rigakafin idan a guji wancan a bayan bullar wannan cutar shin an samu wani asarar rai ta hanyar cutar delta eh kalla dai yanzu ni akwai guda ɗaya da na sani Shi ne wanda ya rasu a nan gwagwala da yau kwana hudu kenan ina dawowa ake bani labarin shi wannan tabbas an san delta din ne tun da ya fara daga asibitin garki aka mai da shi gwagwarada da cutar ta yi tsanani to kuma Allah cikin ikonsa ya karɓi ransa. Saboda haka kaga ba ɗaya nan da sani amma dai ina ta zaton watakila za a samu sama da haka. Dokta Sa'id Muhammad kenan babban likita a asibitin gwamnati a birnin tarayya Abuja. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. Kungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi rundunar sojin Isra'ila yau talata da kai hare-haren da za a iya ɗauka a matsayin laifukan yayin yakin kwana sha ɗaya da ƙungiyar mayakar Hamas a watan Mayu. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adaman ta ƙasa da ƙasa ta tsaida wannan hukuncin ne bayan gudanar da bincike kan hare-haren jiragen sama uku da Isra'ila ta kai da suka yi sanadin mutuwar Falastina fararen hula su 62. Ƙungiyar ta ce babu alamar wuraren ayyukan soja inda aka kai hare-haren. Rahoton ya kuma zargi mayakan Falistinawa da aikata laifukan yaƙi ta wajen kai hare-haren roka na kai mai uwa da babi a wata cibiya ta Isra'ila har sau dubu hudu. rahoton ya ce waɗannan hare-hare da dakarun hamas suka kai kan fararen hula da ba su ji ba ba su gani ba ya saba wa doka sai dai rahoton ya mai da hankali ne kan rawar da isra'ila ta taka a yakin yayin da kungiyar ta amnesty international ta ce za ta fitar da wani rahoto daban a watan agusta kan rawar da mayakan hamas da kuma rundunar sojin yakin palestina suka taka shugaban amurka joe biden ya sanar da cewa dakarun amurka a iraq za su kawo ƙarshen ayyukansu na soja a iraq ƙarshen wannan shekarar biden ya sanar da haka ne a jiya litinin yayin ganawarsa da firaministan ƙasar iraq mustapha al-khadimi sai dai biden bai bayyana dakaru nawa ne daga cikin kimanin dakarun amurka 2,500 da ke iraq za a bari a kasar ba a watan afrilu amurka da kasar iraq suka cimma matsaya ta sauya tsarin aikin dakarun amurka da aka fara a shekarar 2015 a ba da karfi wajen horaswa da kuma ba dakarun tsaron iraq shawarwari sai dai ba a tsayar da lokacin kawo ƙarshen aikin sojin ba To madalla a gaida Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta buƙaci shugaba Muhammadu Buhari da ya daida maida fadar gwamnati wani dandalin mikawa bijirarru 'yan siyasa tuta da suke canja sheka zuwa jam'iyyar APC. shugaban kungiyar gwamnonin jam'iyyar pdp barista aminu tambuwal gwamnan jihar sokoto shine ya yi wa manema labarai wannan ikirarin a bauchi a ƙarshen taron su na goma sha uku gade abdulwahab muhammad daga bauchi da ƙarin bayani gwamna aminu tambuwal ya bukaci 'yan majalisar ƙasa da su amince da yin amfani da hanyar kimiyyar zamani wajen tura sakamakon zaɓe a maimakon bayyana shi a tashar zaɓe wannan zaman da muka yi shine na sha ɗaya da irin wannan mitin da muka fara ah, tun dawowar mu a bayan zaben hijira 2019 kuma mun tattauna abubuwa da dama kira majalisar kasa na cewa su yi amfani da wannan kar aika tura da aika sakamakon zaɓe daga mazaɓa daga wato tashar zaɓe police station zuwa ga hukumar zaɓe ta ƙasa kamar yadda ake yi wasu wurare inda aka ci gaba wannan shine ci gaba kuma shine zai ƙara inganta tsarkakakken zaɓe a cikin wannan ƙasa waɗanda ba sa son ci gaban ƙasar nan su ne ke son a ci gaba yadda ake yanzu don su ci gaba da samun dama da yin zurmi gudu da magudin zaɓe. amma wannan batu kamar bayyana fargaba ne. a wani fargaba kowa ya san cewa a najeriya nan mutane al'umma sun gaji da zaɓe da apc su ne ke da fargaba su ne ba sa son a yi tsarkakakken zaɓe zaɓe shi yasa muke cewa a fito fili a yi tsarkakan zaɓe a najeriya duk wanda allah ya bashi zaɓe allah ya bashi nasara a kowace demokuraɗiyya inda fadar shugaban kasa fadar al'ummar najeriya ce ba fadar jam'iyya ba ce ana kiran mutane da suka daga suka fita daga cikin jam'iyya ana komawa ana kai su fadar shugaban ƙasa ana ba su tuta wannan fada fada ce ta kowane ɗan najeriya wanda ko yana da jam'iyya ko bai da jam'iyya kuma shugaban kasa uban kowa ne muna ganin bai dace ana haka ba jihohin zamfara zamfara sokoto da kuma kebbi suna fama da ayyukan ta'addanci me za ka ce kan wannan batu shine muka kira ga gwamnatin tarayyar najeriya wanda yake shugaban muhammadu buhari shine shugabanta kuma shi kadai ne uh, shugaban uh, hukumar uh, tsaro ta kasa kuma shine commander in chief da ya tabbatar da cewa an kara daukar matakai na ganin cewa an samu zaman lafiya a najeriya yan ta'adda waɗanda ke addabar jama'a an kai karshen su ana raɗe raɗe cewar kaɗin nan za a koma jami'ar apc ne gaskiya mutu allah ya kiyaye abdulhamid muhammad muna amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. mu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makonni biyu da suka gabata muna tattaunawa da Zainabu Hamani ma'aikaciya kungiyar Agri-Profis a jamhuriyar Nijar. inda ta fara bayyana mana irin shawarorin da za su gabatar a tarukan Majalisar Ɗinkin Duniya da ake gudanarwa a kone watan Agusta da Satumba na kowace shekara. To kada na ja ku da nisa ga dai ci gaban tattaunawa wasu da wakilin musulmi mun barma kasashen waje muke zuwa muna sayan shi gashi da dan karan tsada muna shan wahala ciki kenan ya kamata kasar mu ma wannan a samu muna wannan sabon ayyukan zamani da za mu samu yi aiki da su don mu ma da kanmu mu in wani kanmu mu isa kanmu kenan in muna da su muna iya sa abincin mu su rayu wata shida shekara ba su lalaciya yau in ka ta cikin kasuwa ka ka abincin mu ba amma ba su daraja dan dan ba su da kama mai jan mutane mai birge mutum haka ce wannan abincin ya yi ya adanu ya kamata in sai shi in ci shi kenan zancen da za mu yi bisa kan waɗannan abubuwa za mu yi zance don mu hudu da hanyoyin da ya kamata a bi a gyare a kuskure a yi abin da ya kamata don wannan arzikin namu ya bunƙasa ƙasa mu ta bunƙasa kuma hala 'yan ƙasar mu su zamna cikin lumana su ji daɗi. menene kuke jira a ƙarshen ita wannan haɗuwa ta majalisar ɗinkin duniya ta watan satumba. to ina ta muhata in muka yi wannan aiki muka hudo da hanyoyin da ya kamata a bi in aka kai wannan koke a can majalisar dinki duniya muna hwata da za su ɗauke su a cikin tahe da za su yi su kamo muna mahuta su taimaka mana su dawa mana don mu samu mu ci gaba cikin fannin noma da kiwo a cikin sarrafa abinci. suka ɗauke su suka sa su ciki ya kamata mun ci ma burin mu kamar yau kai aiki ka kai abu ba a kula da shi ba akwai zagi amma in mun ka tura shi an ka ɗauke shi an ka san da shi har aka aiki da shi kenan yau mun ji daɗi za mu ji daɗi kuma hallau ƙasar mu za ta samu ci gaba. Shin matsalar canjin yanayi ba za ta zama cikas ba ga wannan kuriri da kusa gaba? Mun san da matsalar eh, yana sauyi na yanayi yana da matsaloli da dama ba a iya bunkasa duka. amma akwai fannonin da ake bi yau ana samun mahuta ana iya yin ma noman da ba ma da sai an yi shi kalkashin fannin da ruwa ke iya ci ko ko wani zahi ke iya sauya akwai abubuwa da dama da yau masana suka huddo da su suka ce wannan kuma akwai sauya yanayi ana iya aiki da shi wani bi babu sa bane me ba a bari mutane su san da zaman su har su su har ila yau sule ya tattauna mana da wani jami'i na hukumar 3N mai kula da ingancin abinci a jamhuriyar Nijar ya kuma fara gabatar da kansa kamar haka. Sunana Abubakar Abubakar Muhammad ni ke kula da kaman abin da ake ta eh, nutrition a nan hukumsa eh, nan eh, hukumsa To kasa aka ce za bunƙasa wannan aikin abinci yana da kyau a san menene matsalolin masu sarrafa shi menene kuma wayanda suke cin suke jira Eh, ya kamata a ce shi mai sarrafawa ya kula da bukatar wanda yake ciki muke so mu tattara su mu samu waton mi an matsalolin masu sarrafawa mi wanda suke amfani da shi suke jira eh, don shi muke tattara sai akwai wata muhawara da za a yi a aram nan da sati uku eh, kuma za a yi wata muhawara nan da wata guda a new york can ne za a gabatar da wannan matsalolin Eh, kowace ƙasa ba Nijar ne bane wato kasashe na duniya za su haɗu sai a ga ya ni ina wace matsala wani wanga bangare na wannan ƙasan ko wannan duniyar kaman ko Afirka ko Azi kuma a cikin Afirka ma anan wajen Sahel ko a Sahel ke a Nijar menene matsalolin mu a fannin sarrafa abinci kuma me muke bukata na mu ƙara bunƙasar da shi don shine muhimmanci wannan taron ka a shiga biro ne a rubuta a a kai don haka ya ta tattara su sai mu ji da kansu. Shi wannan matsala ta eh, koma baya na harkar noma da kiwo a kasashen mu na Afirka gwamnatocin ba su da wasu hanyoyi waɗanda za a ce an magance waɗannan matsaloli a cikin gida a maimakon sai an yi tasha ana zuwa wasu kasashe na daban watakila abin zai zama bata lokaci. Eh kamar ma mu a nan Nijar ko a ce Sahel ana sahel ko kuma da niger kamar muna ba da darasi ne mu matsalolin yawa gare su kuma abin bai hana mu ci gaba ba gwargwadon hali an ba an ba a ci gaba ba kuma ba a ci baya ba kuma ba a sha baya ba kenan ana kenan mu muna ba da darasi don uh, wannan taron da ake yi kamar kowace ƙasa akwai wanda zaka wani bisa wannan halin yayayi ya huta ga kuma kai cikin wannan hali ya yi kai kai huta kamar ana ɗaukan darasi ne da juna taron ƙara yawa yawa eh, taron ƙara juna shi don shi an muhimmanci irin wannan kuma kun san kamar eh, yadda ake eh, gai kullum in kana so ka ci gaba wani eh sai da kuɗi to kun ba su hannu da shunin ba nan ba suke wani bi shi ke sa sai ku ga ko kana hanyoyinka na hudu kanka sai ka tafi ka nemo kuɗin wanda yake taimaka ma wajen fannin kuɗin sai ka zo ka gwada mai in ya ce ga inda za a taruwa duka don kuwa sai a tafi ba wani matsala mun san matsalolin mu mun san abin da muke so mun san abin da muke bukata mun san mi muke so a fannin wajen harkan kuɗi eh, ka san eh, kaman kasa kaman Niger ko in ce kaman Sahel inda ya zan duk abin da ka kawo iya zan ba kwanciyar hankali wani bi akwai matsala noma mutane ke yin shi kuma sai da kasa. to kasal ma wani bi ba ta zamnu ba mutane dole sai sun bar wurin su kenan duka wannan matsaloli ne wanda sai an kula da su komi komi kasa in dai ba kwanciyar hankali wani bi akwai matsala eh don ku sai a ga shine nake cewa kamar Niger tana ma ba da darasi fannin wannan ga tashin hankali ga rishin ruwa ko in kuma ruwan sun zo za su yi banna eh, ko kuma ga wasu matsaloli matsaloli iri-iri amma gwargwadon hali muna tsaye ba mu kwanta ba Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za mu kawo muku tattauna ta ƙarshe a taron ba da shawarwarin yanzu a madadin Zainabu Hamani da Abubakar Umaru da kuma wakilin mu a Yamai Barma sai Jun Ladas Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To da lagai da baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sako na farko na cewa salam muryar Amurka. Muna jajanta wa waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ta afka musu a jihar Borno. Da fatan Allah ya kare nan gaba ya kuma mayar musu da mafificin alheri amin. Sako daga na mai Umar Makira da ya haya Dano Azali. Wannan sako ya fito daga Sani Muhammad Chindo unguwar karufin madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa. Sace sarkin masarautar Jaba da ke jihar Kaduna da wasu 'yan bindiga suka yi abin turne da Allah wadai. Muna kira ga gwamnatin jihar Kaduna da ta kara matsakaimi wajen ganin ta kawo karshen wannan ta'asa da 'yan bindiga ke yi. Sako na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce muna kira ga gwamnatin najeriya da ta ɗauki mataki akan jaridar sahara reporters bisa kalaman batanci da ta yi akan manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin dai manzon allah fa ba abin wasa ba ne sai kuma sakon ahmad manaja daga bauchi unguwar a daki ya ce muryar amurka ku bani dama na yi kira da babban murya ga shugaba muhammadu buhari da ya ɗauki matakin ba sani ba sabo ko da zai kai ga saka dokan taɓaci a jihohin da suka gaza kawo ƙarshen 'yan ta'adda da ke ta satan mutane da kashe mutane da garkuwa da su musamman ma jihar kaduna domin san matakin da gwamnatin kaduna ke ɗauka ba sa tasiri al'umma na cikin mummunan yanayi na rashin tsaro a arewacin najeriya sakonmu na ƙarshe na cewa ya allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki 99 wannan rashin tsaro da wasu jihohin najeriya ke fama da shi allah ka kawo musu mafita sako daga kawo mai ruwa bajoga da sale muhammad isa bajoga to madalla yanzu kuma ga hanifa ta dawo da takaitattun labaran duniya an ji cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta zargi rundunar sojin Isra'ila a yau talata da kai hare-hare da za a iya ɗauka a matsayin lafikan yaƙi yayin yaƙin kwanaki sha ɗaya da ƙungiyar mayakan Hamas a watan Mayu. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adaman ta ƙasa da ƙasa ta tsaida wannan hukuncin ne bayan gudanar da bincike kan hare-haren jiragen sama uku da Isra'ila ta kai da suka yi sanadin mutuwar palestina fararen kaya 62. Ƙungiyar ta ce ba alamar wuraren ayyukan soji a inda aka kai hare-haren. An kuma ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa dakarun Amurka a Iraq za su kawo ƙarshen ayyukansu na soja a Iraq a ƙarshen wannan shekarar. Biden ya sanar da haka ne a jiya Litinin yayin ganawarsa da Firaministan Iraq Mustapha Al-Kadimi. Masu sauraro da takaitattun labaran duniya muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie lizard Gresham da ta haɗa mana sauti sai kuma injiniyanmu na wannan la'asariyar. Baba ya ko makeri da ke cewa a huta lafiya. sai mun haɗu a cikin shirinmu na dare amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum